A janguriyar Nijar yanzu haka ana iya cewa su ne kai gurbi, inda Minista da ke kula da kamfanoni ya kaddamar da suma gina wani katafaren kamfanin haƙowa da yin siminti a ƙarƙashin kamfanin dangote a cikin gundumar keta da ke cikin jihar Tawa. Aikin zai laƙume sefa biliyon 180 kuma to ranar 24 ga Abrilun shekara 2014 ne shugaban ƙasar janguriyar Nijar Alhaji Muhammadu Isu ya jagoranci bikin aza tubali na farko na gina wannan kamfanin wanda ke karkashin haɗin gwiwar gwamnatin Nijar da kamfanin Dangote na tarayyar Najeriya. Malam Zanedo Amiru shine ministan kamfanoni na janguriyar Nijar a lokacin da yake jawabi a wurin bikin soma gina kamfanin na haƙo siminti a ƙarƙashin kamfanin Dangote a garin Keta. cimenterie Keta Girka kamfanin yin siminti na Keta na da manufar kafa tattalin arziki mai ɗaurewa da za a samu kayayyaki kala-kala cikin cikinsa wannan ko domin ya haɓaka da gaugawa. Kasuwar siminti na bunƙasa a cikin wannan ƙasar yau sama da shekaru 20 da suka gabata da kashi goma cikin ɗari. Alhali siminti da ake yi a cikin gida na biyan bukatar. tattara kashi 20 cikin 100 ne kawai in ko aka yi la'akari da sabon tsarin farfadowa da wannan kasar ta jamhuriyar Nijar sabuwa na gwamnati tare da manufar haɓaka tattalin arzikin wannan kasar to kaga kenan kasuwar siminti za ta samu bunƙasa sosai de le marché en ciment connaîtra sans nul doute une the Kafa wannan kamfanin zai samar da ayyukan yi na dindindin wa mutane dubu biyu yayin da mutane dubu uku za su samu ayyukan yi na lokaci zuwa lokaci. Haka ma gina kamfanin da dangote zai yi zai sawar a ginawa mutanen wannan yankin hanyoyi riyoji na zamani makarantun ne da sauransu abinda ya faranta wa gwamnan jihar Tawa Musa Abdurrahman rayuwa. La Daga farko kamfanin siminti na keta zai haƙo ton miliyon ɗaya a kowace shekara ne kamin abin ya kai ton miliyon biyu da rabi daga baya kuma kowane ton za a sayar da shi a ƙasa da jika ɗari kawai. Don le prix de vente projeté de la tonne est nettement inférieur à 5000 francs. A wurin bikin na suma gina kamfanin yin siminti na garin keta, sarkin keta da magajin garin keta da shugaban gundumar keta da wakilin kamfanin dangote sun yabawa hulɗar da ke tsakanin jamhuriyar Nijar tarayyar Najeriya musamman tsakanin shugabannin ƙasashen guda biyu Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga Madawa a jamhuriyar Nijar.